Abokai matasa barka ku da yamma kun barka ku da sabuwar shekara labarun matasa na wannan asabar ɗaya ga watan Januwari na shekarar 2022 kuke sauraro tare da ni Samira Rafi da Gora tare ki Arimi. Gora da fatan kina lafiya kuma barka ki da sabuwar shekara. Barka ka dai Gora da fatan ke kin eh, kin tarbi wannan shekarar lafiya. Lafiya launi Gora. To yau da me kika zo mana da shi? A yau za mu je Agadez da Difa don ganin yadda matasa suka shafe ƙarshen shekarar 2021 da ta huce. A cikin takaitaccen rahoton namu za mu yi magana ne game da ayari kan samar da aminci da yarda tsakanin matasa da jami'an tsaro a Agadez da kuma taekwondo a ƙarshen labarunmu tare da gasar cin kofin ƙasa karo na 22. A jajibirin sabuwar shekara wasu bakin haure da ke zaune a Agades sun damu da yin biki nesa da gida. Anise Karim ya tattaro wasu ra'ayoyi waɗanda suka bayyana yadda shigarsu ta kasance a shekarar 2022 mu bi rahotonsa. A jajibirin sabuwar shekara ta 2022 a agadas bakin haure za su bikin daren sabuwar shekara na San Sylvester nesa da iyalansu duk da cewa suna kan ratsa Nijar tare da abubuwan da suka sha bamban da nasu wasu na shirin sallar muritan ranar 31 ga watan Disamba cikin annashuwa. Mun sadu da wasu daga cikinsu. Ba ni cikin walwala don na baro da 'yan uwana baya gare ni. Shi yasa ba na jin daɗin yin wanga sallar na 31 Disamba. Sallar ta yi daɗi muna 31 ga watan Disamba. Muna cikin casu da raye-raye. Sai dai wasu daga cikinsu da muka ci karo da su a masaukinsu babu wata cuwa-cuwa. abubuwa ba sa tafiya ban saba biya domin tafiya sallah amma da yake abubuwa ba sa tafiya ta zama tilas ana agadis ana wasa kusa da ni. Muna shaye-shaye ga kiɗa muna rawa mu manta duk wani matsalar mu tare da abu kan manta matsalolin mu duk waɗannan bakin haure da ke agadas kuma suke bisa hanyar su ta wucewa kowa zai iya sallar bikin sabuwar shekara ta ranar 31 ga watan disamba shekara ta 2021 kamar yadda suke so bugu da ƙari dai matasan garin maine sarawa a jihar difa ba su da tsari da wuraren shakatawa a yankin nasu Haka ne Gora, hakika saboda dalilai na tsaro yankin na cikin dokar ta ɓace tun shekarar 2015. To ta yaya kuma mi wa'annan matasan suke yi don nishaɗi ga amsar su a cikin rahoton Habibu Garba. tunda lokacin da ya sha kaɗan ne kubur fekin da ya sha kamar dai abin da kuke son ku da dare da yadda ake kaɗan ne kenan tanda distraction in da dare yana zamantowa kaɗan kuma distraction la plupart da balo ne kuma da darba yin shi say c'est très difficile accès gaskiya shakatawa gaskiya in ba wani aure ba wani abu dai haka nan dai wurin aure muna yi rawa ga dai wani na kalangu ko kuma algaita shi kuma da dare gaskiya ba cika yin shi ba tsawon makonni biyu 'Yan gudun hijira da suka tsere don rashin tsaro a yankunansu kan iyakar Benin da Burkina Faso suna zaune a ƙauyen Gatawani a garin Gaya, ƙauyen su na asali. Haka ne gora sun bar komai a baya nan da nan matasa sun daina kasuwanci kuma yaran ba su zuwa makaranta. Ga dai foton Fadel Alu. Wa'annan 'yan gushin dukansu sun gudu ne don rashin kwanciyar hankali da ke wanzuwa a cikin garin Kwailu da ke bakin iyaka da ƙasar Benin da Burkina Faso. Mahukuntan garin sun lissafa magidanta hamsin da bakwai da kuma fiye da mata da yara ɗari. Naziru Malam Saidu, mashawarci a majalisar jihar Doso, zaɓaɓɓe na garin Gatawani, ɗauke da cikon bayani. Mutane da goma 414 ne suke nan cikin bukata yara da mata da tsofi akwai matasa majiya karfi da suke nan suna kai su ɗari da hamsin suna nan tare da mu. Wa'annan matasan ba su iya wata sana'a ba illa kamun kihi kuma bayan zuwarsu cikin wannan gari yawancinsu zamna suke ba aikin yi. ni nan ga wala ba nake ga aiki komi tunda ban fara aiki ba banda kuɗi ya za a yi aiki su ma waɗanda mun ka isko suna fama da kansu to wanda ke fama da kanshi kana dagura mai na nura mu fatan mu dai muna fatan yara matasa ya zamanto sun samu aikin yi sun tsara kansu ba sun shiga wani mugunya hanya ba Wata damuwa kuma ita ce kusantar garin da ƙasar Najeriya, amma duk da haka Naziru Malam Saidu ya nuna cewar wannan ba abun damuwa ba ne ya kuma tabbatar da cewar an ɗau matakan da suka dace domin komawar wasu yaran a makaranta. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Nijar reshen Agadez ta kaddamar da ayyarin wayar da kan jama'a domin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da matasan garin. Ga rahoton Anise Karim. masarauta agadas an zaɓe ta domin ƙaddamar da wannan ayari na ƙarfafa zaman lafiya tsakanin matasa da jami'an tsaro metar mamman adam na ƙungiyar andh ya ba da dalilin wannan tunani ta la'akari da abubuwa da dama da suka wakana a zagaye da mu da ma cikin al'ummarmu don haka ne muka yanke shawarar ganawa da jama'a da kuma jami'an tsaro domin kowa ya yi magana domin sanin yadda za mu tsara kanmu mu mu karfafa eh, zamantakewa ta gari. Ga matasa wannan ayari ya karya shingen da ke raba su da jami'an tsaro sun ɗauki niyyar yin hulɗa tare da jama'an tsaro. Kai gaskiya muhawara ga wadda ake alhamdulillah zamu Kai na ya waye sosai saboda mun ga jami'an tsaro daban-daban saboda mu da muna jin tsoro mu je mu tunkare su amma yanzu da suka gwada mana su da mu duka ɗaya ne da mun ga wani abu wanda ba mu yarda da shi ba mu je mu kai musu labari a da ni ina tsoro in ba da labari kan in je in ba da labarin da na gani kuma gobe abin ya zama mini matsala amma a yanzu kai na ya waye da ba abin da za ya faruwa sai alheri daga bangaren jami'an tsaro mun saurari ɗaya daga cikin mahalarta da ke ba da ra'ayinsa kan wannan ayari Wannan haduwar zagaye ya zo ne domin aiwatar da tsarin jama'an tsaro na haɗaka saboda manufar da muke son cima shine karfafa yarda da ke akwai tsakanin al'umma da jama'an tsaro domin su yarda da mu sai mutanen sun san suwaye mu. Wannan ayarin karfafa yarda tsakanin matasa da jama'an tsaro zai ci gaba a cikin unguwanni goma sha ɗaya na da'irar birnin Agadas. Hukumar Taekwondo ta Nijar ta shirya gasar cin kofin ta na kasa da kasa karo na 22. An yi shi ne a ƙarshen makon da ya gabata a filin wasa na Palais du Beneficie da ke a babban birnin Yamai, a gaban ƙwararru da kuma jarumai a wasan Taekwondo. A wannan gasa matasa da dama na kowane ajin Taekwondo, maza da mata sun yi fice. An gudanar da bukin karamawar a hukumance a gaban ministan matasa da wasanni sai ku Doro Adamu da shugaban kungiyar wasan na Sanda. An kuma yi zancen karo na hudu na gasar cin kofin alfaga na kasa da ƙasa da karo na hudu na gasar babban hutun makaranta na ƙasa da ƙasa da gasar cin kofin duniya ta mamasho karo na ɗaya na gasar cin kofin alfazazi na ƙasa da ƙasa. Ana gudanar da wa'annan gasar ne a nan babban birnin Yamai cikin wani shiri na tunkarar wasannin Olympic na ƙasar Paris na shekarar 2024. a nan muka zo ƙarshen labarunmu na yau da za ku sake saurari bisa lambar uku biyu biyar tare da layin airtel fatan alkhairi sai gobe.